yadda za ka yi document ɗin wannan ɗinka docs ɗinka zuwa bybit da fara kana zuwa za ka shiga nan wajen deposit to exchange sai ka danna gurin yana ɗan loading yawwa to a exchange za mu sa shi bybit in a bybit za ka sa shi to a nan gurin za ka sa sai ka continue tun da kai yake sai ka zo kaga kana da option guda biyu ko OKX ko kuma Bybit to abin da yasa ba za a sa oks ba oks za su daina aiki a Najeriya nan da yau din nan ma ake tunani sai ka ranna nan kaga kuma kan Bybit sai ka ranna sign here suna tambaya ne a nan shin kana da Bybit ko baka da shi so sai ka ce kana da ita bayan ka ɗauko ka yi verify ɗinta sai ka ranna yes I have bayan nan za ka je ka ɗauko Bybit UID da kuma docs deposit address da kuma mimo dole sai ka sa wannan abubuwan sannan za ka zo za mu je kan bybit mu kamar yadda kuke gani za mu je kan bybit mu? yawwa to ya za ka ɗauko UID ɗinka na bybit yadda za ka ɗauko UID ɗinka na Babit shi ne za ka shiga nan gurin wannan nan hoton nan sai ka shiga kamar haka gashi nan to wannan shi ne UID ɗinka sai ka kwafi ɗin shi a ina an sa UID sai ka dawo ka ga ka yi copy ɗin shi sai ka dawo kan nan ɗin nan nan telegram ɗin nan naka kenan dawowa baya yake min ban san me yasa yake min dawo yake dawowa ba Bye bye. dawowa ba yake amma ba an shiga wata dabara wannan shine ID ɗina zan tura wa doc dan da an kwafi ɗinsu. wata dabara kawai zan yi tunda yana madawon ba sai in shiga cikin deposit Thank you. tunda yana dawo baya sai in ƙara dawowa to ya zaka ɗauko wallet address na dog da kuma mimo sai ka shiga nan gurin nan gurin inda aka rubuta deposit ɗin nan idan kuma ka baya dawowa baya shikenan sai ka shiga nan gurin inda aka sa deposit crypto ɗin nan yawwa bayan ka shiga nan sai ka zo nan gurin nan gurin please select your preferred fare sai ka zo ka danna sai ka rubuta dog a sai ka rubuta doc d o g x docs masha Allah wannan shine docs ɗin mu sai mu danna shi kamar haka bayan mun danna shi sai mu danna nan gurin inda aka sa ton yawwa yawwa wannan shine wallet address ɗin mu na doc wannan kuma shine mimo ko kuma tag dole sai ka sa wannan wallet address ɗin sannan ka sa mimo ɗin nan in ba haka ba za ka rasa komai naka eh zaka rasa komai da komai duk zamu ɗauko su ne sai mu zan yi dabara ne saboda na ga tawa yi yin minimize in taka tana yi kaga kawai zaka je ka ɗauko zaka ɗauko shi kamar haka zan yi copy ɗin wannan cewa da address ɗin zaka danna nan gurin kenan sannan zaka danna memo ɗin nan shi ma zaka yi zan yi copy ɗin shi duk a tare sai in dawo kan inda aka rubuta talk wai yawwa masha Allah dan na shigo zan shiga nan ofin din nan kamar da yadda muka dan ka shigo zaka shiga deposit to exchange kamar yadda muka yi a farko yana ɗan yin lodin kaɗan yauwa kamar haka exchange kenan ko sai na sai mu zaɓi bybit kamar haka bybit sai mu sa yes i have to nan gurin za mu sa uid uid ɗin na na bybit to ba uid zan sa ba uid mu na bybit kai nan gurin mimo to kamar yadda na yi copy wannan shine mimo ɗina sai in dawo wannan shine mimo ɗina sai in sa wallet address na bybit ɗin kenan sai in dawo wannan shi ne wallet adres ɗina akwai keypad ɗin da nake amfani da shi ne duk ya saving ɗin shi sai ka tsaya ka natsu ka gane wanne ne UID ɗinka wanne ne wanne ne UID ɗinka wanne ne wallet adres ɗinka wanne ne Mimo ɗinka dole sai ka gane wannan dole sai ka gane wannan yawwa in na dawo wannan shi ne UID ɗina wannan shi ne UID ɗina ka kula da kyau wannan na sama UID wannan na ƙasa na tsakiya wallet address wancan na can ƙasa memo ka tsaya ka nutsu a nan in dai baka nutsu ba wannan UID wannan wallet address wannan memo dole ka sa su kamar yadda aka sa a haka sannan zaka iya withdraw ɗin dole sai ka sa su sannan zai tafi wallet ɗinka ka kula sosai sai ka danna send sai ka danna yes gashi nan wannan by bit UID deposit address memo gashi nan sun ce you may lose your waye waye waye ɗinka bala bala to sun ce kuma sannan sakan KYC past only dole sai kai KYC sannan naka wannan yauwa sai kai I confirm yauwa sai ka nuna gashi nan ya sa deposit is in progress now be ready for the listing on August to ka gani ranar August insha Allah za su tura ma shikenan in kai haka ka gama komai ka kula ka kula da kyau yauwa. In dai ka ga yai ma haka to kayi yi withdrawal, din ɗinka yayi yi. Eh withdrawal din ka yi in Allah ya sa mu dace.